يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مصطفاتها وكل مصطفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا شيء ne darasi na 216 a karatun littafin da zubin Yana cikin kitabun buyu babi na farko babu shuruɗi wa ma nufi an kuma za mu karanta hadisi na goma a babin insha Allah wannan hadisi yana magana a kan hukuncin shirikin wanda aka masa alkawari na samun yanci وعن عائشة رضي الله عنها ما أنكر بها جيدا لندك عائشة الله يكرم وتعالى قالت عائشة كما تلغاني فشي جاءتني بريرة بريرة تزوجني wato mata sukan zo wurin aisha a garin saboda kokarin kusance su ga kusantar su ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗannan mata da suke kusantar aisha akwai matar da ake kira da barira alhafiz al-aini a littafin mutar bukari sharhu sahih bukari a juzu ina kudu shafi na ɗari hudu da talatin da tara ya ce sunanta bariratu بنت صفوان بريرة بنت صفوان ita wannan matar baiwa ce amma malaman tarihi sun samu sabani game da asalin mutane da suke mallakanta? an dai san cewa masu mallakar nata a garin madina su akwai bayanin da ke nuna cewar matar annabi sallallahu alaihi wa sallam zainab bint jahsh tana da yayi akwai abdullah bin jahsh sannan akwai abu ahmad ibn jahsh abu ahmad ibn jahsh asalin sunansa abdul bin jahsh yani bidai ibara abdul bin jahsh wanda ya fi shahara da alkuliyarsa ko haka ake kiransa abu ahmad bin jahshi ya rasu a zamanin sayyidina umar yana shugabanci allah ya kara musu akwai bayanin da ke nuna cewa wato abu ahmad bin jahshi wannan matar annabi sallallahu alaihi wa sallam zainab bin jahshi ne mai mallakanta mai mallaka ita barira kai baiwar mace akwai waɗanda ke kira masu mallakan barira su ne banu hilal mutane ne dai da ke zama a garin madina akwai ma riwaya ta al'imam muhammad bin yusuf al-karlani wanda yake cewa barira su da aisha kanat bi utbata bin abi lahab abu lahab yana da yara biyu na farko ana kiransa usbatu bin abi lahab sannan akwai murtabu bin abi lahab dukkan su sun musulunta Allah ya kara musu yaran abu lahab yadda tarjama tana cikin kitabu fi na ibn abdul bari tarjama ta 1782 saboda haka akwai bayani da dama game da ita barira illa ne babu shakka ita ce kadai matar da ake kiranta barira daga cikin matan da aka rubuta tarihinsu waɗanda suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibn hajar ya tabbatar a littafin al-isaba fi tamyiz sahaba mujallal na bakwai shafi na talatin da tara babu wata mace da take da suna bariratu sai dai ita wannan baiwa ba za a ce babu ba a wancan zamani babu mamaki akwai su daga cikin sahabbai amma ba duka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu dama rubuta sunayen su ba amma dai cikin waɗanda aka rubuta sunayen su mata da suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam barira ita ce kadai take da wannan suna Allah ya kara mata yarda tana zuwa wurin Aisha kamar yadda mata suke kokarin kusantar aisha allah ya kada musu yarda saboda haka ranar ta zo kamar yadda hadisin ya karantar da mu ya asini bariratu bariratu ta zo ne ta zo gare mu faƙalar sai ta ce in ni ka tabtu ahli ni na rubuta yarjejeniyar yanci da masu mallaka na shine katab wato mun yi alkawarin samun yanci da masu mallaka al-mukatab inni katabtu ahli ni na samu yarjejeniya na samun yanci daga wajen masu mallaka shine ahli ala tiki waƙin akan cewa zan ba da ƙuƙiya tara ko ka a waƙin duk ma'anarsu da zan ba da ukiya tara a bani yanki wanda shi ake kira al-mukatab al-imam an-nawawi sharh sahih muslim juz'i na 7 shafi na 52 yace wa atma ahlu al-hadith wal fiqh wa a'immatu ahli al-lugha ala anna al-uqiyyata ash-shar'iyyata 40 dirhaman kamar yadda muka yi bayani a baya idan aka ce uqiyya wato ana nufin dirhami arba'in shine ukiya wannan duk malamai sun yi ijma'i a kai masana hadisi malaman fikihu masana harshen laharci duk sun tabbatar abin da ake nufi da ukiya wato shine dirhami su ne arba'in ukiya ɗaya kenan to ita an gaya masa idan ta kawo ukiya tara za a ba ta yanci ta arba'in sau tara kenan dirhami arba'in sau tara ibn hajjar a littafin fatul bari a mujallar na biyar shafi na gari da arba'in da biyu ya ce game da ta'arifin alkitaba alkitaba wanda shine alkawari da za a kulla da bawa idan ya kawo wata dukiya zai samu yanci za a yanta shi shine alkitaba saboda haka malamai sun yi ta'arifin wannan kalmar daban-daban ya ce wa ahsanuhu mafi kyawun tarihi da aka yi ma alkitaba me ma'anar alkitaba almukataba shine ta'aliqu iskin bi sifatin ala mu'awafatin maksusa a rataya bayar da yanci gabawa akan in ya kawo wani abu ayyananne wannan shine almukataba ta'aliqu iskin bi sifatin ala mu'awafatun mahsusa mutum yana da bawa sai ce mu bawa zan taimake ka ka samu yanci amma sai ka kawo min naira dubu ɗari to idan ya faɗi haka kawo min dubu ɗari zan ba ka yanci wannan shi ake kira alkitaba wannan fasara ita ce mafi kyau kamar yadda ibn hajar ya faɗa yana sharhin wannan hadisi yace to alkitaba din nan كانت متعارفة متعارفة قبل الإسلام an riga an san ta tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wato larabawa suna da wannan idan mutum yana da bawa yakan yi alkawari da wannan bawan akan ya kawo masa wata dukiya idan bawan ya kawo wannan dukiyan zai ba shi yanki tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ana yi saboda haka lokacin da manzon Allah ya Allah ya aiko shi fa aqarraha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah ya tabbatar da goge shi ba wato al'ada ce ta larabawa tun kafin zuwa musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya tabbatar saboda akwai al'adun da musulunci ya kore su akwai kuma al'adun da musulunci ya kara tabbatar da su saboda suna da kyau al'ada da kuke da kyau musulunci baya faɗa al'ada da ba ta da kyau ita ce Allah yake haramta ta ko a mata gyara to annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya zo larabawa suna al-mukataba yani al-kitaba kanat muta'arifa qabla al-islam ibn Khuzaima al-imam ibn Khuzaima malamin hadisi mai littafin fatihu ibn Khuzaima yana magana akan barira ita wannan baiwa yace kila inna ka awwal mukatabatin fil islam akwai bayani da malamai suke cewa ita wannan barira din ita ce baiwa mace da aka fara yin alkawarin za a ba ta yanki idan ta kawo ta dukiya a bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kato ita ce ta fari mace ta fari wanda aka yi mata irin wannan yarjejeniya din wa kakkanu yukafiruna fi jahiliya bil madina dama can a madina mutane suna yi wa awwalu man kutiba min ar-rijali bil islam salman al-faris amma ta sashin maza fa mutum namiji wanda aka fara yi masa wannan alkawari shine salman al-faris salman al-faris da can bawa aka yi masa alkawari idan ya yi kaza za a ba shi yanci har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a taimaka masa ta sashin maza salman al-farisi shine na fari ta sashin mata ba barira Allah ya kada musu yarda to ta zo wurin Aisha ta gaya ma Aisha damuwanta ce masu mallakanta shine ma'anar ahli iyalai na don su ne ta. masu mallakanta sun yi yarjejeniya da ita idan ka kawo kukiya tara za ku ba ta yanci sai ta ci gaba da bayani ta ce fi kulle amin uqiyatu a kowace shekara zan ba da ɗaya daya kaga kenan ta kawo dirhami 40 a shekara daya za a samu shekaru tara tana kawo eh, uqiya ɗaya a kowace shekara sannan sai a ba ta yanci ibn hajar yana sharhin wannan hadisi cikin fasul bari da na biyar shafin ɗari da arba'in da biyu ya ce fa inna ulama ittafaqu ala annahu law waqa'a tanjim bil ashhur jaza cewa a shekara shekara wannan ba sharadi bane wato ko da mutum yana da bawa zai irin wannan alkawari akan ya kawo kuɗin a watanni a maimakon a shekaru tara a ce a kawo a watanni halal malaman suna sun yi a akan halal cewa ka ba da kuɗi kaza a watanni ko ka ba da kuɗi kaza a makonni ko a shekaru za a baka yanci duk halal me ta ce sai ta ce ma aisha bayan ta masa bayani halin da take ciki sai ta ce fa'a'i ni ni saboda ka ki taimaka min kaga ka gane cewa aisha tana da tana da halin aisha tana da tausayi saboda haka ta kawo damuwarta wurin aisha allah ya kara mutu wannan abu ya kasance ne a shekara ta tara daga hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuka ce ma abin da ya rage wa manzon allah ya bar duniya shekara biyu aisha ta ce fa kuntu ni kuma sai na ce in ahabba ahluk idan masu mallakan mallakanki suna so an a'uddaha lahu in kirga musu wato in da musu kudin gaba daya in ba su take wa yakuna wala uki li wali takarki ko ka zama na wanke ki zai dawo gare ni wato kamar aiki tana cewa ki koma ki samu masu mallakan kidin nan ki gaya musu ga abin da na ce musu in sun yadda zan kirga kudin in ba su yanzu kama idan na ba su kun gana sai yake idan ta saye ta ta yan taka ya kuru wala ukili walicin barira zai zama na aisha ba walicin zai zama na su waɗanda suke mallakan nasa idan sun yadda fa'al su zan yi aisha ta gaya mata sharadi a nan to kalmar ta alwala'u wanda shine aisha take magana a kai domin aisha ta yarda za ta taimaka ma barira amma akwai sharaɗi game da taimakon da za ta yi wa barira walicin barira ya dawo ga aisha wanda shi da ake yi da alwala'u ya zo da fatha wanda an tsoro shi ne daga alwilaya in ka duba umdatul qari mujallal 24 shafin 252 me ma'anar alwilaya an-nusra wal mahabba shine ba da taimako da kuma soyayya wato wannan yana daga cikin taimako da addinin musulunci ya ba bayi ne akasari ba a sanin asalin bawa za ka zai iya zama bawa an taho da shi ne daga wata ƙasa ta yamma ko gabas ƙasa mai nisan shi saboda haka idan ya zo gari yana hijima ga masu mallakansa ba shi da wasu yan uwa a wannan gari idan da za a ba shi yanci wannan bawan zai zauna a garin bawan da ya kai shi da sai musulunci ya yi ma bayi gata ya sama musu yan uwa saboda haka idan ka yanta bawa wannan bawan a maimakon ya zauna a garin bashi da dan uwa kai ne dan uwansa wannan taimako ne da addinin musulunci ya yi ma bayi shine abin da ita Aisha take so kuma ka duba ruhi na taimakekeniya da sahabbai suke da shi irin tausayin da Aisha take da shi wato ita abin da take so shine wannan walittakan wannan dangantakar ta zama nata ta hada dangantaka da barira bi anna fi wala'il ataka wal muwal wal muwalati au mahabba eh, al-imam al-hafiz aini yace idan mutum ya yanta bawa to kamar Allah ya hada taimakekeniya tsakanin shi da wannan sannan akwai soyayya wanda asalin ma'anar alwaliyu kenan wa huwa alqurbu shine kusanci don haka idan aka ce waliyin Allah ana nufin makusancin Allah subhanahu wa ta'ala a kitabu kafira mujallal na bakwai shafi na dare kamar huwa zawalun milki bil hurriya ne ake nufi da alwala'u kamar yadda Aisha take cewa wa yakuna wala'u kili Wani ki ya zama nawa menene alwala'u alwala'u shine mallakar da da ake mabawa yanzu ta kau babu wannan mallaka da can an mallaki bawa saboda haka abinda aka su bawa yake aikatawa amma tun da ya samu yanci ba wannan mallakar ta kau faman zala min bil hurriya an rafiqin fa huwa maulahu saboda idan mutum yana tare da bawa Sai zama to wannan bawan ya samu yanci to sai a ce wannan shine maula ga bawa ne don haka idan kana karanta tarihi sai aka ce wani maula ne ga wani wato da can bawa ne amma ya yanta shi tunda ya yanta shi Allah ya haɗa dangantaka a tsakanin su saboda haka ya zama dan uwan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a sai da alwala'u ba a kyautar da alwala'u wato kamar jini ne yadda ka san ba za ka kyautar da ɗanka ba ba za ka iya sai da ɗanka ba to haka nan idan mutum ya yanta bawa to Allah ya haɗa dangantaka tsakanin su wanda ba abin da zai raba shi amma ka'ida ne ya zama kai ka yanta wannan bawa wanda al-imamu nawawi yace wa kad ajma'a al-muslimuna ala thubuti al-wala liman a'taka abdahu aw amatahu an nafsi duk malamai sunna sun yi ittifaki akan cewa wanda ya yanta bawa ko ya yanta baiwa to shine alwala'u yake tabbata gare shi <clears throat> in ka lura shi yasa Aisha ba ta yadda ta bada kudin bai ta ga abin da nake saboda Aisha tana son alwala'u din ya kasance gare ta alwala'u shine jibintar walittakan al'amari na Bajira. wa annahu yarithu bihi kuma da ake dayan su zai mutu misali da badira za ta rasu Aisha ta ta idan aisha ta yanka ta saboda haka idan barira ta rasu aisha za ta yi gado kaga kenan Allah ya hada gado tsakanin mutum da wanda ya yanta amma shi wanda aka yanta din fa idan mai gidansa da zai rasu ba za ya rasu baya gado wanda ya yanta bawa shine wanda zai gaje shi wannan yana daga cikin hikima da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ta shari'ar musulunci saboda a kwadaitar da mutane su yanta bayi sai aka nuna ma don ka yanta bawan ma baka gama moransa ba ai da zai mutu za ka gaje shi amma shi ba zai gaje ta ba in ka mutu saboda tuni Allah ya bayyana masu gadon su amma shi bawa kasancewar ya bar yan uwansa a wani guri ba zai ma iya sanu su don haka yanzu aka sama mar mai gadon amma kai tunda yan uwanka suna nan bayan da za a yi shi ya shigo cikin magani Allah ya samu gani ko amma ko shi din ma ko shi bawa inda ake zai bar ƴaƴa to kai ma ba za ka gaji shi saboda suna gaban ka ƴaƴa na jiki suna gaban wato dangantaka ta alwalaya dangantakar haihuwa na jini tana gaba da dangantaka ta alwalaya Allah ya samu gani kaga kenan ita aisha abin da take nema shi ne in wato su masu mallakar barira sun gaya mata ga abin da muke so a shekara tara zo ki ba mu ukiya tara za mu baki yanki aisha kuma tace a'a ita za ta biya kudin gaba ɗaya amma alwala zai dawo ta saboda ta sai barira ke tunda ta sai barira za ta yanta barira in ta yanta barira alwala ya dawo ga aisha Allah ya kara mata yarda mu ci gaba ba za a bar barira ila ahlika saboda haka sai barira ta tafi ga iyalanta wato su ne masu mallakanta iyayen gidanta kalas lahu ta gaya musu abin da aisha ta faɗa ta ce musu na tafi na samu wanda zai biya min kuɗin gaba ɗaya ba ma a shekara tara ba zai biya yanzu gaba daya to amma ga sharadi ba zai biya kudin da kuka sa amma alwala'u zai dawo gare shi shine alwalaya alwilaya za ta dawo gare shi shine zai zama mai kifintar wannan baiwa wato ita ce aisha Allah ya kara mata yarda fa abau alaiha sai masu mallakan nata suka ki ta ce ba mu yi ba kaga za su ci riba biyu ke ta kawo kuɗi ta iya ci kanta sannan kuma alwalaya yana tare da su faja'at min indihim sai ta zo daga wurin su sai ta dawo daga gidan ta sake zuwa gurin Aisha Allah ya kara mata yarda a lokacin da ta dawo wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun shi kuma zan Allah har ma ya shigo gida ya zauna sau da ka gabari da ta dawo fakalar sai ta ce ma aisha inni a arabtu zalika alaihim fa abaw na bijiro musu bayani a arabtu alaihim na bijiro mutu bayanin da kika yi min fa abaw amma sun ki illa an yakuna alwala'u na sai dai alwala'u ya kasance gare su Jikintar barira ya kasance gare su ba ga aisha fa sami annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ji magana da ake min fa akhbar fa akhbarat aisha sallallahu alaihi wasallam sai aisha ta ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> labarin abin da ya auku fa kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko biha yanzu Allah yace ki karɓe ta washtariti kuma ki musu sharadin walitaka yana gare su in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to karki kirje ki yarda ki karbi barira akan sharadin su ne za su ci gaba da jibintan al'amarin barira to amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ka'ida yace fa innamal wala'u liman a'taqa walici yana tabbata ne kawai ga wanda ya yanta ba fa fa'alat aisha saboda ka sai aisha ta kirga kudi ta ba mu barira Allah ya kara masa yarda ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبة أقول كلمة خطيبا أو أن لتاجد ya zo da كلمة خطيبا manzon Allah ya miƙe ya kama hudu ba fa hamidallaha annabi sallallahu alaihi wasallam yayi godiya ga Allah kun ga annabi ya tafi masallaci ya kama hudu ba bayan godiya ga Allah tabaraka ta'ala wa asna alayhi kuma yayin yabo ga Allah sun qala sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam yace in amma ba'du bayan haka fama balu rijalin ne yasa wasu mutane yashtarikuna shurutan laysa fi kitabillahi ta'ala suke shartanta wasu sharuɗa waɗanda babu su a littafin Allah madaukaki ma kana min sharfin laisa fi kitabillah fa huwa batil duk wani sharaɗi da ya kasance idan wannan sharadi babu shi a littafin Allah to sharadin nan banza ne babu wato bai da amfani wa in kana ne aka sharfin ko da kuwa sharuɗan guda ɗari ne ko mai yawan idan babu su a littafin Allah banza ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da tasiri qada'u llahi ahaqqu hukuncin Allah shi ne mafi cancantar riku, wa sharɗullahi autaku kuma sharaɗin Allah ya fi ƙarfi saboda ka sai ya faɗi ka'idar a ƙarshen magana ga mutane kamar yadda ya gaya ma Aisha gida wa inna innamal uliman liman ataka walicin bawa yana tabbata ne ga wanda ya yanta shi kawai mutafakun alai hadisin al’imamu bukari bukhari da muslim sun daidaita wajen riwayarsa wallafdu lil bukhari kuma lafazin da ya kawo a bulugul maram lafazin al-imam yana wurare guda biyu a cikin sahih bukhari wannan lafazin yana kitabu shuru babu shuru fil wala'i shine hadisi na 2663 kuma yana kitabu buyu babun idza ishtarafa shurutan fil bai'i la shine hadisi na 2168 wato al-Imam Bukhari ya kawo hadisin Aisha din nan a wurare sun kai 20 daban-daban a cikin sahih Bukhari saboda hadisin yana dauke da ilimi mai dimbin yawa kuma dan haka yasa ya rarraba hadisin ya rarraba shi a cikin babuka daban-daban wani guri ya kawo hadisin da tsayi wani gurin ya takaita shi ibn hajar ya ce wa inda muslimin amma a wajen al'imamu muslim a lafazin da al'imamu muslim ya ruwaito hadisi yana kitabul itki babu innamal wala'u liman a'taqa innamal wala'u liman a'taqa maganar annabi sallallahu alaihi wasallam walici yana tabbata ne ga wanda ya yanka bawa sai al'imamu muslim ya yi babi da wannan hadisi shine hadisi na dubu da da dari biyar 1504 فقال فعلا صلى الله عليه وسلم يتيم عائشة ishtariha ki sayi barira wa aqtiha kuma ki yanta barira washtarti lahum alwala'a kuma ki musu sharadin walici yana gare su wannan shine mahallu shahi dama ibn hajar ya kawo hadisin nan ne saboda ya tabbatar da cewa ana iya cinikin bawa wanda aka yi masa alkawarin kamun yanci shine almukatib wanda an riga an rubuta an yi yarjejeniya in ya kawo wata kadara ta kudi za a bashi yanci kuma sai ya zama an yi cinikinsa saboda idan aka ce mu barira ki kawo ukiya ta za a ki yanci kaga yanzu ta samu kamshin yanci ta samu kamshin yanci tana tunanin nan gaba za ta samu yanci to sai shi kuma an yi cinikinta a cikin almukataba ne an yi ciniki me yasa aka ce an yi ciniki saboda kalmar nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ishtariha ki sayi barira idan an ce an saye ta kaga an yi cinikin ta bayan an kulle yarjejeniyar zaka samu yanci wa'tiqiha kuma ki yanta ta washtaridi lahum alwala kuma ki musu sharadin waliki yana gare su wato lafazin da yazo a sahih muslim an aisha ta qalat aisha tace dakalat alayya barira barira ta shigo waje wajena faƙalar ta ce inna ahli ka tabuni ala tisi a waƙin masu mallaka na sun yi alkawari gare ni cewa zan samu yanci amma akan zan ba da ukiya tara fi sinin a shekaru tara da kulle sanatin ukiya a kowace shekara zan ba da ukiya daya fa'adi ne ne saboda ka ki taimaka min aisha ta ce fakultu sai na ce in sha'a ahaluki an a'udda halahun uddatan wahida kaga babu wannan alfazin alimawar zokai aisha ta ce idan masu mallakanki wato iyayen gidanki idan sun ga dama zan kirga musu kudin karo guda take in ba amma wa yakunu alwala'u li walicin ki zai zama nawa fa'altu in sun yadda zan yi haka fa zakara zalika li ahliha sai ta je ta gaya ma su iyayen gidan nata fa abau su kuma suka kiyarda illa an yakuna alwala'u lahum sai dai walicin barira ya zama nasu ne ba na Aisha ba fa atatni sai barira ta sake dawowa gare ni fa zakartu la fa zakarat zalika sai ta faɗa min fanta har su sai na daka mata tsawa wannan yana fahimu, muslim lokacin da bariyar ta dawo ta gaya ma aisha sai aisha ta yi mata tsawa ta ce la hallahi la hallahi ma'anar sa wato la wallahi haza ma uksin biki ina rantsuwa da Allah ni ban yadda ba Iza kala to daka tsawon da ta yi dama kuma annabi ya shigo yana zaune fasami a rasulullah da manzon Allah ya ji an daka tsawa fa fa'ala ni sai tambayar me ya faru fa akbartu sai na bashi labari shi kaga ta katsa wanda ta yi mu barira shine dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin magana fa kana sai manzo Allah yace ishtariha wa'tiqiha washtariti lahum alwala ki sayi barira kuma ki yanta ta ki musu sharadi walicin barira yana gare fa inna alwala liman a'taqa domin waliki ya takaita ne ga wanda ya yanta bawa wanda ya yanta bawa ne kadai wanda waliki yake gare shi kamar yadda Imam nawa ya fada babu sabani a tsakanin malaman sunna to anan me kake fahimta game da wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam a karshen hadisin ya ce ki sayi barira ki yanta barira ki musu sharadin walicin na gare su amma walici yana ga wanda ya yanta bawa sai ka dauka kamar wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta wani abu sannan kuma ya hana shi ya halatta ya hana shi su sun turje akan cewar ba su yadda aisha ya zama to walicin barira yana gare ta ba sai dai su ya zama su ne suke da walicin barira kuma ya saba ka'ida ka'idar ita ce wanda ya yanta bawa shine yake walittar wannan bawa to waye yanta barira idan Aisha ta kirga kudi ta bayar kaga an yi cinikin barira ta sai barira ta yanta barira waye mai mallakan walittakar barira kaga Aisha ne? automatically Aisha ne wato za ta walici al'amarin barira to saboda haka yasa malaman fikihu wurin da ya zamanto aka samu sabanin fahimta game da asalin hukunci wanda Limamin imam an-Nawawi da ya tattaro fahimtar malamai a wuri guda a cikin sharh sahih Muslim juz'i na 10 shafin jarida yace wal afahu fi ta'wil al-hadith إن هذا الشرط خاص في قصة عائشة karka yarda ka ɗauka kai ma yanzu kana da damar ka yi sharaɗin walici ga wani babu shi yasa annabi ya karasa maganarsa da cewa eh, innamal wala liman a'taka walici yana da wanda ya yanta bawa ba a kyautar da shi ba a sai da shi amma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ki musu sharadi saboda ka shine malamai suke cewa eh, hiya qadiyatu aynin la umuma laha idan kana jin malaman fiqh suna faɗin wannan qadiyatu aynin la umuma laha wato abin ya tsaya ga barira ga Aisha ita kadai ita kadai manzon Allah ya halatta mata ta kyautar da walicin ga waɗannan iyayen gidan barira ta kyautar da su ta ba su inji sallallahu alaihi wasallam amma ba mai ikon yayi haka ya tsaya ga su waɗancan mutanen su kadai me hikimar da ta annabi sallallahu alaihi ya ce ma Aisha ki kyale walicin gare su amma asali walicin naki saboda ke kika yanta barira wal hikmatu fi iznihi thumma ibtali kaga da farko yayi izini yace ki kyautar musu ki kyale musu walicin barira din sannan kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam karshen maganar sa yace ya haranta shi yace wanda ya yanta bawa shine kadai mai ikon walicin wannan bawa ne hikimar haka an yakuna ablaga fi kafi adati saboda ya zama an samu abin misali wanda zai kawo ƙarshen al'adar da mutane suke tashin suna da wannan al'ada yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da doka daga Allah subhanahu wataala saboda ka sai Kistar barira ta zama abin misali ga kowa babu mai ikon ya ce zai kyautar da walittaka ga wani amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma Aisha wannan izini akan ka kyale walicin ga gare su saboda muhimmin abu shine Aisha tana so ta samu ladan yanta barira to idan kuwa ta sai barira ta yanta ta Allah zai ba ta ladan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace su kuwa wannan sharadi da suka yi duk da cewar haramun ne kale su ba zai musu wani tasiri gare su ba saboda ita barira tana da yara ma saboda haka tana da masu gadon ta tana da masu gadanta ba wata riba da za su samu cikin ta ɗin manzo Allah yake kyale saboda akwai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani ta sashin eh, ilimi na gaibi wanda Allah ya sanar da shi dangane da al'amarin ta kuma amarahum bi fasfihi wanda in ka lura hakan ya faru a hajjatul wada lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi aikin hajjin ban kwana azina lahum fil ihram bil hajj fi hajjatul wada' lokacin da aka taho <clears throat> miƙati a ran lokacin da aka bar madina aka zo ba, da aka so miƙati annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da gaba ɗaya izinin su yi ihram su shiga harami da niyyar za su yi haji saboda aka zo suka shiga harami har aka iso maka amma da aka yi sa'ayi aka gama <clears throat> sai manzo Allah ya tara su sai ce to wanda ya koro abin hawa ya ci gaba da kiran wanda bai koro abin hawa ba wannan hajjin da ya kulla niyyarsa daga madina ya mai da shi umura saboda haka ya yi aski ya cire haraminsa kaga sun koma tamattu'i alhali daga madina niyyar hajji suka yi wanda mun karanta a baya saboda haka wannan ba karo na farko bane da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali a haka wato yi izinin abu da farko sannan a ƙarshe ya hana saboda ya zama to abin misali ga kowa duniya ta sani to aisha ta ce ah, hadisin alimamu muslim kenan sun makakaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a shiyyata. da yamma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama huduba abin da ya sa aisha take sani saboda ɗakin gidanta yana kusa da masallaci kofa kawai ta raba tsakanin gidanta da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan ma annabi na hudu ba tana ji manzo Allah sai ya shigo masallaci fa hamidallah wa asna alayhi yayi godiya ga Allah yayyabo ga Allah bima huwa ahluhu ثم قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم amma أما بعد bayan haka fama ba zu akwamin maimakon rijalin fama ba zu akwamin me yasa wasu jama'a ya yashtarituna shurutan laysa fi kitabillah suke shartanta wasu sharuɗan da babu su a littafin Allah ma na mai shartin laysa fi kitabillahi azza wa jalla fa huwa batil duk wani sharadi da ya kasance babu shi a littafin Allah to sharadin nan banza ne ba a aiki da shi wa in na mi aka shartin ko da sharadin ya kai Kitabun Lahi a haku. littafin Allah ne mafi cancanta a yi riko da shi wa shartun lahi awsaq sharadin Allah shine mafi karfi shi akwa shine awsaq ma babu rijalin minkum manzo Allah ya sake cewa me yasa aka samu wasu mutane daga cikin ku yaqulu ahaduhum sai suna cewa a'tiku fulanan wal wala'u zan yanta wani amma walici yana gare ni sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ka'ida innamal wala'u liman a'taqa walicin bawa ya takaita ne ga wanda ya yanta shi hadisin nan ya tawo kusan duk littafin hadisi yana muwafa ta limamu malik kitabun iski babu masirin wala iliman a'taka da sunan abi kitabun iski babu fi bai'il mukatab idza kufikat al-kitaba da sunan nasa'i fi kitab al-buyur al-mukatab yubabu qabla an yaqdiya min kitabar kitabati shay'an a sunan nasa'i ya min al'imamun nasa'i ya zo da wani bayani aisha ta ce lokacin da barira ta zo gurina walam takun qabas min kitabatiha shay'an ta biya komi daga abin da aka yanka mata kaga babu shi a sahih bukhari babu shi a sahih muslim amma yana sunan nasa'i kuma hadisin ya inganta fa qalat laha aisha wa nafifat fiha saboda haka aisha sai ta yi faɗayi, ya ne rafi batti a ikki barira ta yi faɗayi, ya zamanto barira ta samu yanci saboda haka sai aisha ta ce irji'i ila ahliki ki koma ga iyayen gidanki fa in ahabbu an uqiyahum zalika jami'an wannan kalmar ma ba ta hadisi al-Imam Bukhari da Muslim idan suna so zan ba su dukiyar gaba ɗayan amma wa yakuna wala ukili walicin ki zai tabbata ne gare saboda na ta yake kenan idan sun yarda fal taf'al yani fa'al fa'altu zan aikata fa zahabat barira su barira ila ahliha barira sai ta je ta ga yamu fa arafa zalika alaihim fa abu ta gaya yamu ta bi juro duk abin da Aisha ta faɗa amma su masu mallakan barira sai suka kiyarta wa kazu suka ce in sha'at an tahtasiba alayki fal taf'al kaji amsar da suka aiko ma Aisha suka ce ma Barira idan Aisha tana son ta samu lada a kan ki to ta biya miki shi shikenan kaga lada amma dai walici ba mu yadda ba walici namu wa yakunu zalika lana ta dawo ta gaya ma Aisha sai Aisha ta gaya ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce la yamna'uki zalika minha dan kawai ba ki samu wani cin barira ba ba zai hana ki samun ladanta ba ba zai raba ki da ita ba idan dai har kin yanta ta in ta samu yanci za ta kusance ki sai mazan Allah ya ce ibta'i wa a'tiki ki saye ta ki yanta ta fa inna wala'a liman a'taka حديث ينا سنن الترمذي Babu البيوع باب ما جاء في wa الولاء والذكر عن ذلك سنن ابن ماجه كتاب الاسم باب المكاتب a littafin sun eh, sahih ibn kuzaima hadisin ya zo da karin bayani aisha ta ce fa ja'atni bariratu wan nabiy sallallahu alaihi wa sallam jalis barira ta zo gare ni annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune fa qalat li fi ma bayni wa bainaha amma da ta zo ta gamu muna tare da annabi sai ta yi mun magana a hankali tsakanina da ita ma arada ahluha abinda masu mallakan suka suka suka wanda ya nuna ba laifi bane kaga ta zo ta ma Aisha magana kusa da ita ta gaya mata gashi abinda fa suka ce fa kuntu amma ni sai na ce la hallahi idan ban yadda ba wallahi sai ta daga murya ita Aisha kaga kamar ranta ya fadi wa rafa'tu sawti ni sai na daga murya har harfuha na daka mata tsawa. to sai Allah ya gaya an zo an faɗa ma Aisha magana a hankali Aisha kuma ta daga murya tana rantsuwa fa fa'alani sai ya tambaye ni fa akbartu sai na bashi labari kaga hadisin yana sai bukhari sahih muslim yana riwaya ta ashabu sunan yana al-musnad al-imam ahmad ka duba irwaul galil a mujalla na biyar sharhi na 152 wato malamin ya kawo malamin ya kawo bayani game da waɗannan eh, isnadan game da labarin aisha abin ya auku tsakaninta da barira Allah ya kara musu yarda اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رواية في حديث عائشة الله يقرأ مسيرك wanda ya shafi abin da ya auku dinnan domin labarin a hadai al-imam bukhari ya kawo hadisin aisha riwaya ta biyu kenan Allah ya kara mata yarda wato Aisha tana cewa kana fi barirata sadaqu sunan ita barira din nan <clears throat> sunnoni guda uku suka tabbata game da ita sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam guda uku na farko akwai hadisin da muka karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida ya samu ana dafa nama wannan naman sadaka aka aiko ma barira din nan shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai cin sadaka saboda haka lokacin da aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam abinci ya ga lami ba nama yace yaya babu babu nama bayan ku na gashi ana dafawa sai aka ce ai na barira ne sadaka aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake to idan ita sadaka ne mu kuma in mun ci mun ci kyauta kaga wannan daga kan barira aka samu wannan sunna Aisha tana kirga sunnonin da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da barira wanda zai nuna maka zurfin ilimin Aisha Allah mu da kake kara maka tace ita barira din nan sunnoni uku aka samu kanta ga wancan labari na sadakan nama da aka bata ta ce ihda sunan sai daga cikin sunnonin kuma annaha utikat ay an yanta ta lokacin da aka yanta ta annabi yayi wannan tawatarwa alwala'u liman a'taqa walicin bawa yana ga wanda ya yanta shi ne da mutane san da wannan ka'idar ba san cewa doka ce ba ba a kyautar da walicin bawa ba a sai da walicin bawa sai da kan saboda hudu ba musamman annabi sallallahu alaihi wasallam to da kaga an samu sunna ta biyu sai ce ta uku eh, eh, Aisha ta ce na uku annaha uqtikat lokacin da Aisha ta bada wannan kudi aka kai musu ta samu yanci nan take annabi ya kira ta ya kira ta aka kira miki fa khuyyi bi zawjiha sai aka ba ta zabi game da mijin nata aka ba ta zabi in ma ta ci gaba da zama da mijinta in ma kuma aure ya kaji wannan al-imam ya kawo shi kuma yana sahih muslim yana kitabul cike babu inna man walahu liman a'taq hadisin aisha an wa kana zawjuha abdan mijinta mijin barira wani bawa ne shi ma fa khayyaraha rasulullah saboda ka sai Allah ya bata zabi sallallahu alaihi wasallam fa'tarat nafsaha sai ta zabi ta zabi kanta walau kana hurran Aisha tace to da a ce mijinta mai yanci ne ba bawa bane lam yukhayyirha da ku annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba ta bai ba ta zabi ba amma tunda mijinta bawa ne sai aka ba ta zabi ta yarda ta ci gaba da zama da shi ko ku a'a aure ya kare su. saboda ta samu canjin rayuwa wancan zama da take da mijinta a da tana matsayin baiwa ce mijin nata shi ma bawa amma yanzu ba ta samu yanci mijinta kuma bawa ce. saboda haka shari'a ta ba ta damar in ma wato ta kashe auren koko ta ci gaba da zama da shi الإمام النووي شرح شرح حديث يكي إن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة في فقه نكاحها annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu barira zabi na cewar za a fata auren za a wato an kawo karshen auren kenan fa in kana hurran idan mijinta mai yanci ne ba bawa bane fala khiyara laha inda malikin wa shafi wa jumhur akasarin malaman sunna sun ce idan mace baiwa tana auren mai yanci sai ta samu yanci ba ta da zabi cewa wannan auren wai eh, a kashe ko ko amma idan ita baiwa ce mijinta bawa ko tana da yanci eh, tana da zabi ta zaɓi kanta bi ma'ana auren ya zo ƙarshe kenan saboda mijin na nata bawa Abdullahi bin Abbas shi ma ya ruwaito hadisi yin na Aisha din nan game da Barira Allah ya kara musu yarda yana kitabu salat babu shafa'atin da nabi sallallahu alaihi wasallam fi zawji Barira hadisi na 4979 abdullahi ibn abbas a labarin da ya bayar game da barira ya ce inna zauja barira kana abdan mijin barira ya kasance bawa ne yukalu lahu mugisun ana kiransa mugisu sunan mijinta saboda haka tun da aisha ta biya kudin an taye ta an yanta ta manzon Allah ya kira ta ya ba ta zabi take ta zabi zama wato zaman kanta ta zabi kanta akan wato mijin nata saboda ka sai mijin hankalin sai tashi Abdullah bin Abbas yace ka anni anzuru ilai kamar yanzu ne gani ina kallon sa ya tufu khalfaha yana ta tafiya bayan farira duk inda ta shiga mijin yana binta ya biki yana kuka wa dumu'uhu tasiru ala lihiyatihi Ah, wato hawayensa yana zuba a kan gemu shi yana bin barira duk inda ta shiga zai bi ka yana roƙo a wata riwaya ya tuba ufafi fi Madina, madina fi alai, duk hanyoyin madina inda barira ta shiga zai bi ka in ta shiga gida ya zauna yana jira in ta fito ya ta binta yana roƙo yana kuka hawa yana zuba saboda tsananin son barira da yake a wata riwaya ya ce fi turuqil madina wa nawajiha hanyoyin madina har ma bayan garin madina duk inda barira ta je zai bi ta wa anna dumu'ahu tasilu ala lihiyatihi yatarabbaha li muftarihi li muftarihi yana ta neman yardanta akan ta zabe shi falam taf'al amma ba ta aikata ba bata yadda ba wato ce ita bata yadda ta ci gaba da zama da ke wato waɗanda suka aurar da ita sun suka hada ta masu mallakanta sun suka hada ta da wannan bawa suka hada auren saboda aure yana halitta tsakanin baiwa da bawa su suka hada auren ba don tana so ba yanzu ko tun da ta samu yanci shari'a ta ba ta dama sai abin da suke so za ta lokacin da suka zo lokacin da mijin yake binta manzo Allah yana tare da Abba mahaifin Abdullahi bin Abbas babban sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da babban shi sai yake masa ya abbas ala ta'ajjab min hubbi muqisin barirata abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya abbas kaga bai ce ya babba ba ashe kiran babban ka da sunansa ba rini bane don da abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kira shi da babba yakan kira shi da sunansa yake ya abbas baka mamakin son da mugisu yake mabarira wa min bukdi barira ta mugisan ba ka mamakin iyayyar da barira take ma mugisu kina ba ya ce to ya rasulullahi ko dai za ka yi alfarma ka nema masa alfarma mana a wurinta bafan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi haka ya ce ka nema masa alfarma faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya sa aka kira ka sai ya ce laura ja'atihi me zai hana ki koma gare shi barira fa ku abu waladihi ai akalla da shi shine baban yaran kaga kenan akwai wani abin da zai iya sa a yi hakuri a zauna ko da ba a wanda wannan hadisi shi ke nuna mana cewa kana zama da mace ko mace tana zama da miji ba dan akwai soyayya ba sai dan tausayin yara idan aure ya mutu yaran za su shiga wani hali shine mazo Allah yake bijiro mata wannan wato fa'idar hakuri din a zauna da miji ko da ba a san shi Tun da an riga an hayayyafa kalin barira sai barira ta yi tambaya ya rasu da rasulullah a ta'amurin ne, shin umarni ne kake bani saboda ta sani Allah madaukaki ya faɗa a suratul ahzab aya ta shida. wa ma kana li mu'minin wa da la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahunin al-khiyaratu min amri wa man ya'ti Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina ya halatta idan Allah ya hukunta wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta wani abu sai ya zama mutum yana da nashi zabi la ya kamata kuma karshen ayar Allah madaukake ce wanda ya saba ma Allah da manzo to fa ya baki saboda ka saba umarnin annabi yana zama laifi shi yasa yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ya rasulullah a shay'un wajibun alayya shin wani abu ne da ya zama dole gare ni sai na koma ga shi miji na mu gizu sai mu zo Allah ya ce inna ma ana ashfa ni dai ina neman alfarma ne wato alfarma nake roƙo nake ba dole bane Maza Allah ya ce la akwai riwaya ta Imam Ibn Majah Maza Allah ya ce inna ma ashfa'u sai ta ce in kunta shafi'an idan ku kai ne neman alfarma ne ba umarni ka bani wanda ya zama wajibi ba to amsa ta gare ka fala hajjata li fihi ni ba da bukatar sa take malam sallallahu alaihi wasallam law a aqani kaza wa kaza ma kuntu inda ya rasulullahi da zai bani kaza da kaza wallahi ba zan zauna ci kaga ya nuna dama can zaman dole take da shi saboda bawa ne ita ma baiwa sun hada ba yanda ka iya amma yanzu tun da shari'a ta ba ta zabi shikenan wannan labarin nasa ya ba da fa'ida cewa don an nemi alfarmarka ba dole ba ne ka yi abin da ake nema kaga abbas ya nemi alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin al'amarin barira da mijinta mugi babban allah ya kira ta ya roƙe ta ke haƙuri amma ta ce ah, ban yadda ba saboda haka yasa ibn qayyim jawziya a littafin zadul ma'ad yana mujallal na farko da 154 yace raddat bariyatu shafa'atahu fi muraja'atiha muqisan manzon Allah ya nemi alfarma wajen barira game da mijinta yi haƙuri ta koma wurinsa amma ta jefar da alfarmar annabi sallallahu alaihi Ibn ibnu qayyim ya yake duk da haka falam ya gabab alaiha annabi bai yi fushi da ita ba wala akaba kuma annabi bai yi mata fada ba wa huwa uswatu wal qudwa kuma annabi shine abin koyi ga kowane musulmi saboda ka dan an nemi alfarmarsa kace a ba zan yi ba wannan ba laifi bane annabi da kansa ya nemi alfarma ba ya amfani da shi ba ya daba alfarma roƙo ne abinda kaga zaka iya shi ne wanda zaka yi amma da ita ta gabata fanshi shi yasa ta ce ma sallallahu alaihi wasallam ba za ta koma ga shi wannan mijin nata ba to anan akwai bayanin ibnu eh, abdulbarni da ya kawo a kitabu tamhid yana mujallar na shafi na hamsin ibnu abdulbarni ya ce almujtama'u alai allazi la khilafa bayna ulama fi malaman sunna sun ittifaqi babu sabani anna al-amata idza utika tahta abd idan mace tana auren bawa sai aka yanta ta shi bawon ba a yanta shi kad kanat zuwujat min dama ta an hada ta aure da wani bawa yanzu kuma ta samu yanci fa inna laha al-khiyara fil baqa'i ma'ahu aw mufarakati tun malaman sunna sun yarda cewa idan baiwa tana auren bawa sai aka ba mu baiwar yanci ta samu yanci to shari'a ta ba ta zaki imma ta zauna da wannan bawan ko kuma ta rabu da shi a daidai lokacin da aka kira ta din nan fa in ikhtaratul muqama fi ismatihi idan ta ce na zaɓi zama da mijina lazima ha zalika to magana ta kai walam yakul laha firaquhu ba'du misali ba za ta ce kai an jima ita ce na fasa a'a saboda haka yasa lokacin da mugisu ya tabbatar Aisha ta biya kuɗin barira magana ta kai mugisu shine ya san abin da zai biyo baya za a kira barira a nemi zaɓin ta tsakanin zama da mijinta ko kashe aure to kafin a haɗu a gaban manzo shi ne ke tabbinta yana roƙo don Allah idan an zo ɗin nan ai haƙuri mu zauna amma ina ta ƙiyata lokacin da manzo Allah ya kira da su ce ba na buƙatar zama da shi to da a ce za ta amsa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce na yadda in zauna da shi ta sannan ita ce kai na fasa ba ta da iko zaɓin guda ɗaya ne saboda ka idan ta ce ta yarda lam ya kulla hafi rakuhu ba wa in tara tu fara ka tu fa da daha in ta zabi kuma rabuwa da shi tana da damar haka haza ma la khilafa alimtuhu fi ibnu abdul ya ce ni dai duk karatu da ban taba sanin wani malami da ya kawo sabanin fahimta akan wannan ba ita barira Allah tabaraka wa ta'ala ya masa tsawon rai domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufu ya banta ya barta <clears throat> har ta kai ga zamanin yazid bin muawiya wajen hijira na da shekara 64 kafin Allah ya karbi ranta kaga bayan rasuwar manzon Allah da shekara 51 kafin nan karar wanda ya duba a tabakatul kubra na ibn sa'd mujallal kuka shafi na 257 tarjamanta ta zo a duk littafan tarihi kamar al-isti'ab na ibnu abdul barri tarjama ta 3301 usul gaba mujallal na 37 saboda haka labarin ya dauki ilimi mai dimbin yawa labarin ya dauki ilimi mai dimbin yawa amma daga cikin abin da zai gwada maka labarin nan wato hadisin barira din nan yana da fa'ida shine bayanan da masana hadisi suka yi karkashin wannan hadisi akwai al-muslim bima ashkala min tafsir kitab muslim sharh sahih muslim na al-imam al-qurtubi a mujallal na shafi da riku da goma sha takwas al-imam al-qurtubi yace hadithu barira hadithun barira dinnan nan labarin ta hadithun mashhur hadisi ne da ya shahara duniya ta san shi kasurat riwaya riwayar hadisin ta zo da yawa faktalafat alfabuhu kuma lafuzan hadisin sun zo daban-daban saboda haka yasa aka samu kasurat ahkamu hukunce hukuncen da aka ciro a labarin barira ya zama su suna da yawan gaske wa qad dumi'a ma fihi min alfawaid fi ajza'ih ya zama to kamar wanda ya fara rubuta littafi mai zaman kansa akan hadisin nan shine al-imam al-tabari al-imam al-tabari malamin tafsir ya rubuta littafai wanda ake cewa sittata ajza'in ya rubuta littafai da ya kai juz'i shida saboda sharhin hadisin barira wasu takarar da gairuhu minhu ta fa'ida wasu malamai kuma sun ciro fa'idodi sun kai guda ɗari fa'ida ɗari hukunci daban-daban a ƙarƙashin wannan hadisu. Sau na biyu shi ne ibn zakiq ne eh, mai sharhin umdatul ahkam ne ihkamul ahkam a mujallar na farko shafi na 133 yake kad aktara nasu min al-kalami ala hadha hadith mutane sun yawaita magana malamai sun yi sharhi mai yawa akan wannan hadisi wa afradu tasnifa fil kalami alayhi wasu ma sun yi littafi ta tokan saboda magana akan hadisin wa ma ta'allaqu bi fawaidihi saboda fa'idojin da ke cikin sa wa balagu biha adadan kathira wanda an samu adadi mai yawa na fa'idoji da aka ciro ƙarƙashin labarin barira wanda aisha ta bayar Allah ya kara musu yarda haka nan al nawawi haka nan ibnu hajar wanda ya dauko maganar al nawawi a cikin fathul bayani sharhin hadisi da muke karantawa yana juz'i na biyar shafi na 193 eh, sannafa ibnu khuzafi eh, ibnu khuzaima wa ibnu jarir at-tabari ibnu hajar yace al-imam ya rubuta littafi akan hadisin barira al'imam ibn kuzaima ya rubuta littafi a kan hadisin barira ya ani tasnifai ni kabirai ne waɗannan littafai guda biyu suna da girma aksara fi hima min istinbatul fawaid minha sun yawaita ciro fa'idoji daga ƙarƙashin wannan hadisi ba ga tara a ciya walam aqif ala tasnifi ibn kuzaima yace ni dai ban iya karo da littafin Ibn kuzaima ba in ji Ibn hajar wanda ya kai shekara 700 da gonsa da duniya yana cewa bai yi karo da littafin Ibn kuzaima ba kaga da wuya a same shi a yau yake wa waqaftu ala kalam Ibn jarir amma littafin Ibn jarir shi ma bai gan shi ba amma akwai littafin Ibn jarir wani muhimmi da ake kira tahzibul asar tahzibul asar yana nan har yanzu shine littafi na uku mafi muhimmanci daga cikin littafin da ibn jarir al-qabr ya rubuta ya rubuta tafsiri ya rubuta tafsiri tafsirin al-imam qabri wanda ne number 1 bayan shi ya rubuta littafin tarihi tarihul muzuf wannan littafin tarihi yana da muhimmanci littafi na uku a muhimmanci shine tahzibul asar saboda yana da alaka da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa laqabtu minhu ma tayassara bi auni Allah ta'ala saboda ka sai Ibn hajar ya tsakuro abin da zai iya turowa daga fa'idojin da suke kissa eh, hadisin barira kafin mu kai ga haka cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل huwa باطل duk wani sharadi da aka yi wanda baya littafin Allah to wannan sharadi sharadin banza ne wato ba za a yi aiki da shi ba annabi sallallahu alaihi wa ya ce wa in kana mi aka shartin ko da sharuɗan sun kai ɗari kitabullahi a haku littafin Allah ne mafi cancantar a wa sharuɗullahi ausar sharaɗin Allah shi ya fi ƙarfi waɗannan maganganu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kar ka ɗauka duk wani sharaɗi da musulmi zai yi a duniya dole sai ya dace da na littafin Allah ba haka bane Alimamu Nawawi ya yi yayi bayani karkashin wannan wanda malaman sunna sun tabbatar sharuɗa iri biyu ne akwai sharaɗi da aka halatta akwai sharaɗi da an haramta ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine Sharaɗin da an riga an haramta mutum ya zo ya yi irinsa kaga kenan ka yi sharaɗi wanda ya karo da na Allah to bai kamata a ɗauka ba saboda wannan sharaɗi da mutanen suka yi iyayen gidan barira sharaɗin da suka yi akan cewa aisha ta biya kudinta amma walicin barira yana gare wannan sharaɗi yana karo da sharaɗin littafin Allah shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi saboda haka idan ya zama Allah ya yi doka innal wala'a liman a'taqa walicci yana ga wanda ya yanta bawa sai su kuma suka ce a Walifki yana wurin duk da cewar aisha ce ta yanta barira kaga sharaɗinsu ya yayi karo da sharadin Allah ta wa ta'ala to wannan shine ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa amma ba wai musulmi baya iya yin wani sharadi ba la ba haka bane akwai hadisin amru bin auf al-muzani wanda ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-muslimuna ala shurutihim musulmai suna tsayawa akan sharuɗansu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam shi kaga musulmi yana iya yin sharadi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa shartan harrama halalan aw ahalla harama. sai dai fa sharadin da ya haramta halal ko sharadin da ya halatta haram wannan sharadi kaga yayi karo da littafin Allah to shine wanda ke zama haram hadisin yana sunan Tirmidhi kitabul ahkam wanda ibn taimiyya ya inganta isnadin hadisin cikin majmu'u fatawa mujallal na 29 shafin 47 yani hadisin sahihun bi majmu'i turuqihi kamar yadda zuwa irwa galil hadisi na 1303 falaysa lil mushtari an yubiha ma harrama Allah saboda ka abinda aka haramta wato shine ka kai sharadin da zai yi karo da na Allah tabaraka wa ta'ala amma don kai wani sharadi ba laifi bane baya muka karanta hadisin jabir akan halalcin mutum ya yi sharaɗi a ciniki kaga wannan sharaɗin ba haram ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayi raƙumin jabir jabir ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sharaɗi ba zan ba da raƙumi ba sai ya kai ni gari Maza Allah ce hau raƙumi mu je kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsawatar majajira kan wannan sharaɗi haramun ne bala me yasa saboda sharaɗin bai yi karo da wani sharaɗi na Allah amma wannan sharaɗi da yazo a hadisin Aisha game da yan tabarira ya yi karo da na Allah ta'ala saboda haka ba kowane ba ne, musulmi zai wanda za a ce ya aikata haram sai dai sharaɗin da ya zama yayi karo da dokar Allah tabaraka ta'ala ibn hajar ya yi ƙoƙarin lissafi irga fa'idoji da suka zo cikin hadisin barira wanda za mu yi misali da su saboda saboda fahimtar wato ilimin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya cikin wannan kissa wato ita barira Allah ya marayuwarta albarka saboda haka yasa Aisha ta rike waɗannan sunnoni kashi uku waɗanda suka tabbata game da ita ابن حجر yake fi hadisi barira hada min alfawaid na daya jawabu kitabatul ama wal abkal wato hadisin nan ya tabbatar mana babu laifi kamar yanda in kana da bawa ka ce ma bawan ya kawo maka kuɗi ya samu yanci haka nan idan kana da baiwa ka ce ma baiwar ta kawo ma kuɗi ta samu babu laifi saboda abin da ya faru kenan da barira inda a ce hakan laifi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar kaga kenan kana da baiwa kana da damar ka ce mata ki kawo abu kaza in kin kawo zan baki yanki wannan fa'ida guda da aka samu a kisar balera yace na biyu jawabu kitabatul mutazawwija walau lam ya'zan az-zawj balera tana da miji don da shine mugi me yake san da ya ba wata fa'ida muka samu na hukunci a gargashi idan kana da baiwa baiwar tana da miji kana da damar ka ce ma baiwar ki kawo kaza za ki samu yanci ba tare da kayi shawara da mijinta ba saboda idan ta kawo abin to fa aurensa ya musu in ta zaɓi rabuwa da shi za su rabu kaga kenan ba shi da ikon ya shigo cikin wannan al'amari domin wato haƙƙi ne tsakaninta da masu mallakanta saboda haka ba sai an yi shawara da mijinta ba idan baiwa ce za a ba ta yanci ba a shawara da mijinta wannan hadisin ya tabbatar mana da wannan don dan babu inda aka ce an yi shawara da mujisu inda za a yi shawara da shi ba zai yadda ba ko saboda ya san abin da zai faru karshe karshen sa auren sa zai kai ibn hajar yace fa'ida ta uku wa annahu laysa lahu uba min kitabatiha walau kanat tuaddi ila firatihi min firatiha min كما أنه ليس للعبد المتزوج ملء الصيد من إسلامته التي تحته وإن أدى ذلك إلى بطلان نكاحها كودا أتي مجن بريرة يا سن باشي دا إيكوان يهاناتا باشي دا إيكوان wanda shi da abin da kisa ta tabbatar domin in ma ya sani ba yi da ikon ya ce a ban yadda ba saboda zai taba aure na shari'a ba ta ba wannan damar ba domin da shari'a ta bashi dama da an shigo da hakkinsa amma da ta zo wajen aisha tana neman taimako kaga ba a kawo ma labarin mijinta ba babu masancensa abu na hudu shine yustam eh, baku min tamkini min min sa'i fi al kitaba wa annahu laysa 'alayha fi idan masu mallakan barira suka ce mata kawo mana uqiya tara a shekara tara zamu baki yanci to kaga ya nuna kenan sun ba ta damar ta je ta yi aiki ta je ta yi aiki ta kawo kudi don ta samu yanci to tun da sun ba ta wannan dama ba su da ikon kuma sa ta ta yi musu wani aiki sun ba ta damar ta nemo kudi ta fanshi kanta saboda haka ba su da ikon su sa ta wani aiki don in sun sa ta wani aiki zai hana ta nemo kudin nan da za ta fanshi kanta na biyar jawabu sa'ayin mukatab wa واقتصادها وتمكين السيد لها من ذلك yana cewa wannan hadisi yana tabbatar mana wato halal ne mace idan bai ce da zai ta yi aiki na kodago ko wani abu matukar mai gidan nata ya mata izini akan idan ta kawo wannan kudi za ta samu yanci saboda ka tana da damar ta je ta yi ayyuka shari'a ta ba da izini da dai a ce haram babu shakka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar yake na shida wa fihi da bi nahyal an warid an kasb al-ama akwai ayar alqur'ani da ta hana wato a sanya baiwa tayi sana'a la tukrihu fatayatikum ala al-bika wanda shi Allah cewa ya kada ku tilasta bayinku su kai ga karuwanci domin idan mutum yana bukatar kudi yana iya ce mu baiwarsa ki je ki kawo mun kudi kaza to ki je ki karuwanci don ki samu wannan kuɗi shine Allah ya haramta inda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta wannan don haka sana'ar da za ta yi matukar ba na haram bane babu laifi don ta yi sana'a duk da cewar ita mace an fi sha'awar zamanta a gidan miji amma ita wannan tana kokarin ta samar ma kanta yanci don haka shari'a ta ba ta damar ta je ta yi kodogo ko ta yi wani aiki saboda ta samar ma kanta yanci wannan labari na barira duk ya tabbatar da haka yace na bakwai wasihi anna lil mukatab an yas'ala min hinil kitaba barira a lokacin da aka ce ki kawo kaza zaki samu yanci kamar yadda muka karanta riwaya ta Imam nasai bata biya komi ba ta zo wajen Aisha bata biya komi ba ta zo wajen Aisha ta ce ki taimaka ne ashe kaga kenan halal ne ta yi roƙo tun a farkon lokacin da aka yi wannan sharadi da ita ba sai ta gagara ba ba sai ta kasa ba wanda kana iya kwatanta shi da mutumin da zai je roƙo um, matukar kai ba bawa ba ne akwai bambanci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta roƙo ga mutum wanda ke da hanyar da zai iya samun abinci ya kai ga yin roƙo amma ita kaga sharaɗin da aka yi mata bata ma kokarin bata zo ga Aisha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna cewa laifi ne ba la yusharatu fi zalika khilafan liman sharafa ba lalle bane sai ta gaza ta yi ta kokari ta kasa kafin nan za ta nemi a taimaka mata ba dole bane yace na takwas wa fihi jawabu su'al liman ihtaja ilayhi min daynin aw gurmin aw nahwi zalika idan mutun ana bin sa bashi to babu laifi dan ya nemi yayi roko ya nemi a taimaka mar yanda zai biya wannan bashi saboda abin da ta yi kenan tun daga kuɗi a kanta an tsora mata tara shi ne ake nufi da gurmi an tsora mata tara in ta kawo kaza za a ba ta yanci saboda ka sai ta zo ta yi roƙo idan mutum ana bin sa bashi sai zai ce wani taimaka min in biya bashi misalin sun zama iri ɗaya don haka ba laifi ba ne wanda shi ma yana daga cikin abin da al'imamu tsabari ya ciro daga wannan kissa wanda ibn hajar yake faɗa a cikin littafin fatul bari yace na tara wa fihi annahu la ba'sa bi ta'dil ma bil kitaba an ce mata ki kawo uki ya tara a shekara tara amma ka ta kawo gaba daya a lokaci guda kaga ya nuna ba lallai bane sai an kai shekarun sannan yace na goma wa fihi jawabul musawama fil bay'i wa tashdid fahid as-sil'ati ciniki ya tabbata kenan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam tunda zamanin sahabbai ana yi eh, zamanin sahabbai ana yi ita barira ga yanda aka ce mata <clears throat> ta zo ta nemi taimakon aisha aisha ta ce to ni ga shawara ta wanda shi ake ce ma al-musawama ta yi lati akan a mata eh, a rage wato a rage wa'adin da aka ɗiba na shekara tara ita za ta biya yanzu kaga an koma almusawa musawama fil bai sannan kuma har Aisha tana rantsuwa tana abin nan wanda ya nuna cewa ko da ciniki ake aka samu irin wannan daga murya din ba laifi bane ta wajen ciniki dan abin da ya faru ga Aisha ke Allah ya gara mata yarda yace na goma sha daya wa annal mar'ata ar-rashida tatasarrafu li nafsiha fil bai wa ghairi walau kana wannan hadisin ya karantar da mu cewa idan kana da mata matarka tana iya gudanar da kasuwancinta matar aure ce khilafan liman abazalika kaga nan tana kulla ciniki ne domin za ta sai barira kaga kasuwanci ne ai za ta sai barira manzon Allah bata nemi izinin shi ba bata nemi izinin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya nuna cewar matarka tana da damar ta sarrafa dukiyarta a hanyar ciniki ba tare da ta gaya maka ba wato matarka da iya sayan wani abu sai dai ka zo gida ka samu kawai tana iya aikawa a yi mata a sayo a zo an kawo kuma shi kenan domin ciniki aisha take yi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na goma sha biyu wa anna man la yatasarrafu bi nafsihi falahu an yuqima ghayrahu fi maqamihi bidhalika kaga ita Aisha matar aure ce tana gidan Annabi sallallahu alaihi ba ta za ta yi ta je wajen waɗannan ba amma sai ta wakilta barira ki je ki min ciniki da su me yake nuna maka matarka na gida za ta iya aika sako a sayo mata kaya ta aika wani wanda zai je ya yi ciniki kuma ba kai ba ba ma ka. wannan bai zama laifi ba domin inda laifi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ji Aisha tana rantsuwa sai ce wai ya akai ai muna magana ciniki ne waye sa kike ciniki ba izini na manzo Allah bai tsawatar mata ba sai ma ya dada gyara yanda za a yi cinikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata ki saye ta din kaga ya goyi bayan cinikin da ake ko ki saye ta ki yanta ta ki mata sharadi kaza kaga manzo Allah yana shigar da shawararsa yadda ma cinikin za ta yi kyau ibn hadir yace Eh, na goma sha uku annal abda idza azina sayyidu lahu fi tijara jaza tasarrufu wanda ya nuna bawa yana iya wakiltan ne mallakar sai masa ciniki misali kana iya tura bawanka ya maka sayayya tunda abin da ya faru tsakanin Aisha da masu mallakan barira kenan ta je ta gaya musu su kuma sun ce eh mun yadda Aisha ta saya din amma kaza kaga sun wakilta barira ita ce ake cinikinta amma ita ke zuwa tsakanin aisha da masu mallakanta saboda ka bawa yana iya wakiltar mutum ya masa ayyuka kana iya tura bawanka ya maka saye da sayarwa yana wakilci wanda wannan shine abin da hadisin yake karantar da na goma sha hudu ya ce wa fihi jawabu raf'i sauti inda inkarin munkar lokacin da mutum ya kyamaci abu yana iya daga murya don abin da ya faru kenan da aisha na goma sha biyar wa annahu la ba'asa liman arada an yashtariya lil itqi an yuzhira zalika li ashabi eh, eh, raqaba li yatasahalu lahu fi saman abinda Aisha ta ba za a sashi a babin riya ba la yu'addu zalika min riya misali barira ta zo neman taimako ki taimaka min an dora min kuɗi da in na bayar zan samu yanci sai Aisha ta ce to ki je ki ga muku kaza ai ta ga kenan ta fallashi kanta da ta kirga kudin ta ba barira barira ta kai ba mai sanin waye ba barira amma aisha sai ta ce ki je ki gaya musu in sun yarda zan ba su kudin gaba daya amma ga sharadi wannan abin da aisha ta yi bai bata ladanta ba bai shigar da riya a cikin aikinta ba bai shigar da riya a cikin aikinta ba saboda tana son ta ƙara samun wata falala na 'yan tabarira wanda shi ne zama alwala'u yana tare da ita wafin inkarun ƙaunin lazi la yi wafi ku shar'a wanda har rasuli fi uh, hadisin nan na goma sha shida wato ibn hajar yake yana karantar da mu wato yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsawatarwa idan ya samu wani abin da ya saba ma shari'a nan take annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar kuma ya shiga masallaci ya kama hudu ba yace na goma sha bakwai wa fihi anna shay'a idza bi'a bin naqdi kanat ar-ragabatu fihi akthar mimma law bi'a bin nasi'a wanda ya nuna kai ciniki take ya fi a ce an samu jinkiri wajen biya shine kamar mutum ko da kaya zaka saya a ce to wannan ga kaza ne kuɗi a hannu amma idan zaka saya a bashi to kudin ka kaza ne mutane da yawa suna magana akan wannan ba daidai bane kuskure babu shakka wannan ciniki halal mutum ya sanya ma kayansa farashi biyu mai saya kuɗi a hannu kaza ne idan kuwa sai an kai wata biyu ko uku to ka kaza ne wannan ba haram bane abinda kawai aka hana shine a rabu ba tare da an tsaya ma ɗayansu ba mutum ya ɗauki kayan ya tafiyarsa ba tare da ya ce zan biya take ko ko na ɗauka a matsayin bashi wanda zan biya shi instrumentally ba ba tare da an yi wannan shari'a, ba wannan shi ke zama laifi amma wato kasancewar cinikin a haka ba laifi bane a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam aisha abinda ta yi sai ya nuna mana cewa kai ciniki take ya fi ake an yi jinkirin biya don abubuwa na iya shigowa saboda ka in kana da hali ka sai abu take kar ka dauka ai wannan tsumin mulala bari zan rika biya a wata kaza har ka gama wata musiba tana iya bijirowa sannan fitina sai shigo cikin wannan ciniki da aka kulla saboda ka albarka ya fi tabbata ga abin da aka saye shi kudi hannu akan abin da aka saye shi akan bashi za a biya shi a hankali wanda hadisin nan ma ya faɗaitar da mu akai ya karantar da mu akai wanda yana daga cikin ilimin da limamu kabari ya turo daga wannan karkashin hadisin barira wanda aisha ta da labari ya ce wa fihi jawazu shira'i bin nasi'a sannan kuma hadisin ma ya tabbatar da halalcin cinikin da za a yi ka biya kuɗi a hankali shi ake nufi da shira'u bin nasi'a ka sai kaya ka biya a hankali wannan babu laifi na goma sha tara wa annal mukatab law ajjala ba'd kitabatihi qabla al-mahall ala anna an yaba a an sayyidu hulbaki lam yujbari sayyidu sayidu zali hadisun barira ya nuna cewar da a ce barira za ta biya na wata bakwai ko takwas saura wata daya sai ta zo ta ce ma iyayen gidanta ku yafe mun wata ɗaya da ya rage ba lalle ba ne su yafe kuma barira ba za ta zama mai yanci ba sai ranar da ta gama biya sai ranar da ta gama biya kafin nan za ta samu yancinta sannan ya ce na ishirin jawazu kitaba ala qadri qimatil abdi wa aqalla minha wa akthar babu wani kuɗi da aka ware na yan bawa matukar an yi sharadi da shi ko da kuɗin kaɗan ne idan bawan ya amince a ce wani ka kawo dubu hamsin a shekara ɗaya ko a wata ɗaya ko a sati ɗaya za ka samu yanci shari'a ba ta ayyana adadin kuɗi da za a yi wato na tsakanin mai mallakan bawa da bawansa a kan sharaɗin zai samu yanci ba yake na 21 wa fihi alhadith wa fil hadith aidan jawazu kitabati lillahi fatalahu halal ne mutumin da ba shi da sana'a a ce ka kawo kaza saboda barira ba ta da wata sana'a kuma wanda akasarin malaman suna abin da suka faɗa ke barira ba ta da sana'a Ga shi masu mallakanta sun ce ki kawo kaza za mu ki yanci babu laifi a shari'ar musulunci na 22 wa fihi jawazu akhdh alkitaba min mas'alati an bawan da aka yi masa irin wannan sharadi yana da damar ya je yayi ta roƙon mutane har ya har ya saboda abin da barira take kenan ta zo wurin Aisha tana roƙonta ta taimaka mata yace na 23 wa fihi mashru'iyyatu ma'una al-mukataba bis sadaqa halal ne a taimaka ma irin wannan bawan a bashi sadaka amma al-imam Malik imam malik yace ba za a shi zakka ba ba za a dauki zakka a ce to wane an yi yarjejeniya da shi idan ya kawo kaza za a shi yanci don haka ku shi daga zakka la ba za a shi daga zakka ba wancan al'amari ne tsakanin bawa da iyayen gidansa zakka ba ta ba ta shafi irin wannan ba amma sadaka fa abinda Aisha ta yi ke Allah ya kara masa yarda yace wa fihi jawazu kitaba bi qalilin mali wa kathiri وجواز التعقيد في الديون في كل شهر مثلا ya tabbatar mana idan kana bin mutum bashi ko kana iya ba mutum bashi akan cewa ya biya ka duk wata ya ringa ragewa kaza kaza kaza har zuwa lokacin da zai ƙara biya babu laifi ba lallai bane ya zamanto idan an karbi bashi a biya a take yace wa fihi jawazul bai'a ala shartul itqi babu laifi ka sai bawa da sharadin zaka yanta shi don abin da Aisha ta yi kenan zan biya miki kuɗi amma zan yanta ki kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mata kenan manzon Allah ya ce mata ki saya in kin saya ki yanta ta saboda ka kana sayan bawa da nufin ka yanta shi amma malamai suna tsawatarwa akan al-mukatab idan har aka yi wannan yarjejeniya da shi ba daidai bane mai mallakansa ya sayar da shi ga wani wanda zai sake bautar da shi ita aisha ta saye ta ne don ta yanta ba don ta bautar da ita ba saboda haka cinikin irin wannan bawa wanda an riga an rubuta alkawari an yi yarjejeniya da cewar zai samu yanci ya zamanto an sayar da shi ga wani wanda zai bautar da shi a shari'a wannan bai dace ba in ka lura ya saba ma abin da ita aisha ta faɗa zan biya miki kuɗin ki samu yanci ba zan biya miki kuɗin in mallake ki ba la ba haka aka yi wannan sharadin ba saboda haka idan bawa ya zama an riga an yi masa wannan alkawari ba kyau masu mallakansa su yi cinikinsa ga wani wanda zai bautar da shi malamai sun yi magana akan wannan wanda yana daga cikin fa'idojin da eh, wato al'imamu kabari ya kawo a littafinsa yana kirgawa wanda ibn hajar yake sun kai ɗari ko mafi akwai wanda ya ce ya ciro fa'ida sun kai ɗari hudu karkashin wannan hadisi saboda kai sa aka rubuta littafai saboda ilimi yana da faɗi malamai suna ciro hukunci ne ake kira al istinba za ka yi mamaki hadisi guda a ciro hukunci daban-daban a karkashin wannan hadisi saboda ilimi amma ba a dogaro da hadisi ɗaya a cire hukunci dole sai wanda Allah ya masa fahimta ya san hadisai da dama akan matsala guda saboda idan ka ce za ka ciro hukunci a karkashin hadisi ɗaya to karshe za ka yi watsi da wani hadisi shi yasa da muke maganan hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wani sharadi wanda babu shi a littafin Allah fa huwa batil idan kai aiki da hadisin nan shi kadai to za ka yi watsi da wani hadisi wanda manzo Allah yake cewa al-muslimuna ala shurutihim saboda ka dole sai ka hada hadisai da suka shafi matsala guda to sannan za ka iya cire hukunci gargashin wani hadisi Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah mu dauke mana gafara اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك